افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت shin ba za su yi wa raƙumma kallo na lura da irin halittar da Allah ya masu kuma ya hore su ga ‘yan adam ba’?